الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وسيد المتحركين بلغ الرسالة ونسها للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم اعلموا عباد الله أن الحياة مهما طالت لا بد من دخول القبر والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر وإن من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان أن أن يطول حياة الإسلام أن يطول حياة المسلم ويوثقه للطاعة كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله يوجد بعض بعض الاحاديث التي تدل وتفيد على فضل طول العمر إذا اشتملت بعمل صالح ولكن ليس هذا هو المهم فقط أن يقدم الإنسان لنفسه عملا يرضي الله تبارك وتعالى قبل وفاته قد تعمل عملا في هذه في هذه الحياة عملا قليلا وهو عند الله عظيم وقد تطول بك العمر ويطول بك الحياة لكن حياتك لم تساوي شيئا وإنني يا إخوة أضرب لكم مثالين فقط من حياة الصحابيين الجليلين حتى تعلم أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى وأننا بحاجة ماسة إلى أن نقدم شيئا يؤثر في حياتنا ويؤثر بعد مماتنا ألا الله أن يبارك في القليل ويجعلنا بعد الموت نذكر ويكون لنا لسان صدق في الآخرين فإن الحياة لا تؤثر فيك إلا إذا قدمت شيئا لوجه الله تبارك وتعالى جاهد اعمل قبل فوات الأوان هذا الصحابي الجليل مات وعمره 28 سنة سبحان الله أسلم وهو ابن ثماني عشر سنوات فقط وعاش في الإسلام عشر سنوات ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي هو سيد العلماء يوم القيامة هو سيد العلماء يوم القيامة مع أنه ما عاش في الإسلام إلا عشر سنوات ليست المسألة طول العمر أحيانا وإنما المسألة ماذا قدمت ماذا بارك الله تبارك وتعالى في حياتك ليست الشهرة أو الزهور هو المهم وإنما ماذا قدمت لهذا الدين ماذا قدمت لحياتك حتى يكتب الله لك الأجر حتى يكتب الله لك لسان سرك بعد حياتك هذا الصحابي الجليل هو معاذ بن جبل سيد ال... سيد, سيد الأوس والخزرج معاذ بن جبل سيد العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولد صغير حين أسلم ابن ثماني عشر سنوات ومات في الإسلام عشر سنة أو عاش في الإسلام عشر سنوات ومات وهو ابن ثماني وعشرين ومع ذلك مدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال عنه عليه الصلاة والسلام هو من أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل صاحب القول والعمل والصحابي الثاني ما أسلم وعمره ثلاثون سنة عمره ثلاثون سنة ومات وعمره ستة وستة وثلاثون يعني عاش ست سنوات فقط ومع ذلك اسمع ماذا حدث لهذا الصحابي الجليل ست سنوات في الإسلام لكنه لما مات لما تغشي نزل من السماء جبريل عليه الصلاة والسلام نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وجبريل لا ينزل إلى هذه الدنيا إلا لأمر مهم فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام من مات من أمتك حتى اهتز عرش الرحمن لموته اهتز عرش الرحمن لموته قال عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل سعد بن معاذ فذهب النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا يجر رداءه والصحابة يتبعونه مسرعين يجرون أرديتهم قال جابر جابر بن عبد الله قال والله حتى تنقطع شسوء لأهلنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نساري إليه حتى لا تغسله الملائكة كما غسلت هنزلة نساري إلى تغسيله فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فغسل فغسله أصحابه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أمه تبكي قال عليه الصلاة والسلام كل أم كل أم تبكي فهي كاذبة إلا أم سعد كل أم تبكي يعني على موت ابنها فهي كاذبة إلا أم سعد هذا الذي اهتز أرش الرحمن لموته ونزل من السماء لتشييء جنازته سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى السماء الدنيا قط سبعون ألف ملك نزلوا من السماء لتشييء جنازته لم ينزلوا إلى الأرض قط وسار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنازته وتشييئه وإلى المقبرة فجلس النبي عليه الصلاة والسلام حول قبره وبكى بأبي هو وأمي قال والله هذا الرجل الذي اهتز عرش الرحمن لموته لقد ضم ضمة ثم فرج عنه لو نجا أحد من ضمة من ضمة القبر وضغبة القبر لنجا منها سعد بن معاذ لكن ضمه القبر ثم فرج عنه هذا سعد فماذا أقول أنا وأنت فكيف حالي أنا وأنت ماذا قدمنا ماذا أملنا ماذا صنعنا لنصرة هذا الدين ولأنفسنا وربنا تبارك وتعالى يدعونا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هذان الصحابيان الجليلان ما عاشوا في الإسلام إلا قليلا وما ذلك قدموا ما يكون لهم لسان سلك بعد الموت فاسأل نفسك يا عبد الله هل إذا جاء الموت وداهمك الأجل اليوم هل ترى أنك ستموت مثل هذه الميتة وهل تظن أن لك لسان سلك بعد موتك فالحياة تمضي والعمر يمضي ودخول القبر أمر لا مهالة فالموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wata'ala da salafi da sallama ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna salafi da sallama a gare shi da dukkanin mutanen gidansa tsarkaka da matayensa masu daraja da sahabbansa masu girma waɗanda suka taimake shi wajen isar da sabon Allah har ya zo zuwa gare mu ‘yan uwa masu albarka ina yi wa kaina da ku wasiya da muji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu sani ita rayuwar duniya Bi yadda Allah ya baka tsawon rai dole dai wata ran zaka shiga kabari sannan komai nisan dare gari zai waye al'umru mahama tsara labudda min dukhulil qabr wal laylu mahama tsara labudda min tuluhu ilfada suka ce komai daɗewa dai gari zai waye kuma distan da ka shekaru nawa a duniya za dai ka mutu sannan wanda ya rayu rayuwa 'yar kaɗan bai daɗe a duniya ba da wanda ya daɗe a duniya ya mutu duka ɗaya ne babu wani bambanci ranar da za ka shiga kabari ran da Allah zai tambaye ka wallahi kamar baka taɓa zama a duniya ba da wanda ya rayu shekara ɗari ɗari biyu dubu ɗaya duk ɗaya ne da wanda ya rayu shekara ɗaya a duniya abin da ya fi muhimmanci kawai me ka aikata me ka yi domin zaman kabarinka me ka gabatar don amfanin da in ka mutu za a ci gaba da ambatanka za ka samu lissanu sidikin fil'afirin harshe na yabo bayan mutuwarka me za a ambace ka da shi shekara nawa za a ana ambatanka kwana nawa za a manta da kai ya yi uwar? hakika akwai hadisai da suke magana game da falalar dadewa a duniya amma idan ana aiki na gari kamar irin hadisin da annabi yake cewa fiyayyanku a gurin Allah wanda shekarunsa suka yi tsayi amma kuma aikinsa ya kyau khairukum man tsala umruhu wa hasuna amalu yi tsawon rai kuma aikinsa yana da kyau sai zan yari bata zaman duniya wasu mutane uku suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta ba daɗe ba ɗaya je gurin yaƙi a kashe shi ɗayan ma ya je gurin yaƙi a kashe shi ɗaya kuma ya rayu kimanin wata uku ko hudun. bayan mutuwar ‘yan uwanshi. Kame da Ibn Rajab alhambali ya nakalto a cikin littafin shi tsaifin ma'arif. Sai aka yi mafarki da su, dukkaninsu Allah ya ba su aljanna. Amma wannan mutumin da bai mutu a filin yaƙi ba, ya rayu wata uku wata hudu bayansu. sai aka ga aljanna shi ta fita wa'ancan da suka rayu suka je gurin jihadi suka yi shahada aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce dalili shi ya rayu ɗan watanni har ya riski watan ramadan ya yi azumi ya yi sallah tare da mu ya yi kaza ya yi kaza ɗan wannan tsawon da ya samu ne ya kere wa'ancan a wani lokaci tsawon rai yana da amfani idan kana kyautata aiki idan rayuwa ta yi kyau idan albarka ta shiga cikin rayuwarka kamar yadda wallahi Allah ya baka tsawon rai ka muna na aiki ba kai komai ba tatsewa sai asara sai a gare ta nadama sai ranar alkiyama dama baka daɗe a duniya ba. da baka kwashi zunubi da yawa kuma ma ita wannan rayuwar game da na faɗa kwana nawa ce shugaba sallallahu alaihi wasallama shekara ta 62 kasal ya ba duniya haka abubakar siddiq haka kusan duk sahabbai su sai dina ali sai na usmani ne ya dan dade a duniya ya tafi wajen 80 da wani amma duka zaka ga 60 na 70 na 50 zuwa ƙasa ka karanta tarihin duk bayan Allah wanda kake iya sanin su babu wani wanda ya kara ɗari a cikin hamsin da kaɗan sai arba'in da kaɗan imamun nawawi shekararsa arba'in da biyar ya bar duniya amma kalli yadda Allah ya sa albarka a rayuwar shi al-imamun nawawi abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi mai arba'una hadisin da kake karantawa wanda ya sharhin sahihu muslim al-minhaj wanda ya al-majmu wanda ya littattafai masu albarka yau duniya take amfana da su har yau ba a manta da shi ba shekara arba'in da biyar wanda ya riyadu salihin da sauran littattafai masu albarka da al'umma take amfana da shi yau sama da shekara nawa yana ƙarƙashin ƙasa amma dan shekara 42 aka gangaro zuwa ga bayin Allah har su Sheikh Usman Sheikh Usman shi ma shekara 66 to har zuwa yau kuma muna rayuwa a cikin ta riba muka samu me muke yi don mu amfana bayan mutuwa wata dukiya ka kashe wa addinin Allah wane irin amfu ke aikatawa don amfanin kanka me ka gina wata makaranta ka gina wani masallaci ka gina wani jari jariya ka bari amma kila kana da gidaje kana da filaye kana da kadarori kana da miliyoyi haka za ka mutu kasar ba ka gabatar da kome ba kana da shekara 60 70 50 kuma ka tafi gurin Allah ka shiga kabari wallahi rayuwa ba ce kyau ba akwai waɗanda kuma Allah ya ba su rayuwa yar gajeriya amma sun yi abin da ya dace duniya ta amfana da su ko ba a manta da su ba barin baka misalin kwaya bi kasal daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum na farko kana ji ana mu'az bin jabal mu'az bin jabal sahib alqawl wal amal a'lamu an-nas bil halal wal haram annabi yace wanda ya fi sanin mutane game da sanin halar da haram yana daga cikin mutane hudu da annabi ya ambaci sunansa a koyi ƙur'ani daga harshensu daga bakinsu din mai so ya koyi ƙur'ani yadda ya sauka daga Allah rasuban ya ce ya koye shi a hannun irin wayannan mutane su salim maula abi huzaifa su mu'az bin jabal su ubay bin ka'ab waɗannan bayin Allah ba a basu a baya ba matasa ne amma rayuwa ta yi kyau shekararsa goma sha takwas sanda ya musulunta ya yi shekara goma a musulunci ya mutu amma shekara goma nan ba wasa aka ba ba bacci aka ba ba bibiyar tiktok da wane ne aka ba wallahi annabi ya ce shi ne shugaban malamai ranar alkiyama ma'adu bin jabal sayyidul ulama yawm alkiyama yace idan an tara malamai shine a gaba shine shugaban kan shekara 28 ya jama'a a musulunci yau ka kalli yadda matasanmu da samari da 'yan mata da ma manyan mutane in kana shiga midiya banda kiɗa da waƙa da rawa yadda ka san dabbobi Allah ya shafi abinda suka iya kenan kiɗa da waƙa da rawa kaga babban mutum yana rawa a gaban mutane bai ma san me kawo shi duniya abin tausayi saboda mai abin da zai sa abin da zai sha kawai yake tunani bai san kuma kabari yana sa ba da ala ɗan shekara 28 bai shekara 30 ba amma shekara goma ta yi albarka an yi abin da ya dace an san sababin da ya kasu duniya mutum na biyu za ka yi mamaki shi shekararsa talatin a musulun ya musulunta ya shekara shida kwata-kwata a musulunta shekara shida ya yi amma wallahi shekara shidan nan cike take da albarka da albarka da ba taba ganin irinta ba ran da ya rasu jibrilu ne ya sauka ya ya muhammad wane ne wannan wanda ya mutu a cikin al'ummarka me ya faru tun da muke jin al'arshin Allah ba mu taba ji ya girgiza irin girgiza da irin yau wato manya sun mutu wannan fa hadisai ne ingatattu ko ba na jin tsoron karanta su a ko'ina a duniya a waɗannan hadisai wallahi ba da ifai ba ne hadisai ne tabbatattu daga bakin manzan Allah ihtazza arshur rahmani li mauti sa'd ibn mu'az al arshin ar-rahman Allah ya girgiza saboda mutuwar saboda mutuwar sa'ad bin mu'az haka annabi saboda mutuwarsa mutum daga cikin mutane dan uwana dan uwanka ya mutu al'arshin Allah duk girman shi sai da ya girgiza wani irin rayuwa aka yi annabi ya ce mu yi sauri mu je gurin wanke shi kada mala'iku su riga mu kamar yadda mala'iku suka riga mu wanke hanzala ɗaya daga cikin sahabbai shi mala'iku ne ma suka wanke shi mi sauri mu je kada mala'iku su yi riga mu wanke shi kame da suka riga mu wanke hanzara annabi ya fito da sauri yana zan mayafinsa na faduwa sahabbai suka biyo shi da mayafinsa na faduwa jabir ya ce har wato takalman mu suna tsinkewa annabi yana sauri saboda musu wasu adibin mu'az سيد الأوس والخزرج حتى تنقطع شسوء نعالنا النبي يسي ملائك دبو سبا إن كدوان حديثي نسهيه ملائك دبو سبا إني سكا سوكا جنائزة بس تبا دوى دنيا بتند الله أهل السيس في دليل متوى سعد بن معاذ وشهد جنازته وشيعت جنازته سبعون ألف ملك lam yanzilu ila al-ardi qattu annabi sai wallahi ba taba zuwa duniya ba ka kalli wannan daraja ka kalli wannan martaba annabi ya je same shi a kwanta ya rasu ya ga babarsa tana kuka yace kullu ummin ba kullu ummin tabaki fa hiya kadhiba illa ummu sa'd duk wata uwa da za ta kuka saboda ɗanta ya mutu annabi ya ce ina ganin ƙarya take yi in bar da babar sa'ad bin mu'az ma'ana ita ce mai kuka na gaskiya ita ce wadda ta haihuwa haihuwa ta gaskiya shekara takwas shekara shida yi a musulunci amma wallahi babu wani gida daga cikin gidajen kabilarsa aus da banu abdul ashal inda ya fito wallahi babu inda ba a karɓi musulunci ba a dalilin babu inda musulunci zai shiga ba duk kabilarsa sai da suka musulunta duk gidansu duk yan uwansa banu abdul ashal abin tsoro abin mamaki da nake so ka ji a tarihin sa da aka zo za a sa shi a cikin kabari annabi ya kabbara sahabbai suka yi kabbara makabartar gaba ɗaya suka rantsa da kabbara wato babban mutum mai daraja mai matsayi a musulunci ya rasu annabi ya kabbara wartajjal baqi'u bil bitakbir annabi yace kunga wannan mutumin Sa'ad bin Mu'az a makabartar shi annabi yake faɗa duk da al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwar shi duk da mala'iku dubu saba'in sun halarci gawar shi jana'izarsa wallahi da aka sa shi a kabari sai da kabari ya dan matse shi sai da ya danke shi sun mafurri da anu daga nan aka buɗa masa ya sai da wani zai tsira a duniya daga dankar kabari da sa'ad ya tsira amma ba wanda zai tsira duk sanda aka sa ka a kabari sai kasa ta matsa ka idan ta ji mutumin kirki ne sai ta sace ka in ta ji ba mutumin kirki ba ne sai ta sake matsa shi hatta ta talifa adla'uhu sai ris dinsa sai sun saba da juna alam na ja'alil arda kifata ahya'an wa amwata wai ba mu sanya ƙasa ta zama ita ce uwa mai karɓar ɗanta ya tafi yawo ya dawo ta karɓe shi ba ga masu rai ga waɗanda ma suka mutu duk ƙasa ta uwarsu min ha khalaqnakum wa ha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra annabi ya fashe da kuka yace wallahi law naja ha ahad lana naja minha sa'id ibn mu'adh wannan da yi wa musulunci aiki kenan da dukiyarsa da lokacinsa da guminsa tun kafin annabi ya hijira ba abin da ya dame shi illa ya za a yi musulunci ya ɗaukaka har annabi ya yi hijira zuwa madina annabi na girmama shi duk abin da zai yanki a madina sai ya kira a saada ne sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada sa'ad bin mu'az da sa'ad bin mu'az ubada sune shugabannin ausu da khazraj shekara talatin da shida ya musulunta yana ɗan shekara talatin ya mutu yana ɗan talatin da shida bai kai su arba'in ba amma ka diba abin da ya faru a cikin rayuwa don Allah da ni da kai idan muka mutu me za mu bari me muka gabatar wani ƙoƙari muka yi me muke jin tsoro ne a duniya babban abin da muke jin tsoro talauci babban abin da muke jin tsoro a sai baka da shi babban abin da kake jin tsoro a aibata ka da babu wannan kuma duk ba shine illa yau sama da shekara dubu ana ambaton ka mutu alal akalla a shekara ɗari ma ba a manta da kai ba mai kabari na asal ina na hannu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla wa kullu shay'in na fi imamin so da aka yan uwa da matasa mu yi kokari wallahi kafin mu shiga kabari kafin mu shiga wancan ramin ya zanto kayi wani abu don amfanin rayuwarka Ƙela mutuwar tana kusa Ƙela ajalin yana kusa amma menene za ka bari bayan mutuwa menene za ka amfana da shi bayan mutuwa wannan shine abin tambaya wannan shine abin fatan wannan shine abin da ya kamata mai tsokaci kan. yan uwa masu albarka babu shakka rayuwar mu ta duniya tana da ban mamaki tana da ban tsoro kullum za ka je ka binne ɗan adam ka dawo ka ci gaba da yin harkokinka kamar ma ba a yi ba ya nafsa tobi ba inda al ta hana wa asil hawa fal hawa ma zala na. saboda haka kullum abin da ke faruwa ke saboda haka mai kokari mu gabatar da wani aiki don amfanin kanmu duk inda aikin alkhairi yake ina yake me ya kamata mu yi me ya kamata mu gabatar me ake nema me ake so a yi a gari ne a unguwa a addini karka jira wai sai ma an zo ana neman ka sai ma an zo ana bibiyar ka wallahi ka bar wa kanka ambatan da in ka mutu za a ambace ka shi wannan kudin da muke tarawa ina za mu je da shi wanda suka mutu suka bari mai amfani su ka ɗauki rayuwar alhaji aminu ɗan taka yau ya rasu menene bai samu ba a duniya me bai mallaka ba a duniya amma yau alhamdulillah ana ambatansa da kyakkyawan ambata kuma duniya ta shaida da na kusa da na nesa ya iya abin da zai yi zai wahala ka je masa da matsala ta addini ko ta rayuwa ko unguwa wallahi bai ba da gudunmuwa ba Allah shaida ne al'umma shaida ne malamin daurawa yake cewa wani lokaci a rediyo zai ji muna neman kaza muna neman kaza yace kirawo mu zai sai naji ana neman kaza nawa ne miliyan nawa ne sai ce kawai za a biya Allah ya taimake shi ya ba shi tsawon rai kusan shekara ɗari ba kaɗan kuma yana aikata aikin alkhairi iya ƙoƙarinsa duk kusan sa'anninsa sun rasu ya kuma roƙi alfarma a maka da madina cewa gwamnatin saudiya ta kyale shi a yi masa sallah a can ko da ya mutu a najeriya abin da shi a bakiya a san aka binne shi ina dukiyar yau ina kaza ina kaza amma alhamdulillah ya sami yabo yayi abin da zai to dan Allah mutum ba zai koyi da irin wannan ce ta duniyar kuma da iya wannan alawayen aka ji aka binne shi Allah ubangiji ya gafarta miki ya ji kanshi ya yawaita al'umma irin wannan a cikin muna roƙon Allah jalla wa ala ya taimake mu ya samu gama da duniya lafiya da karshe akwai bayan Allah da suka rasu a wannan sati akwai ɗaya daga cikin wato mutanen garin nan da suka rasu akwai alhaji awwalu baban kwamanda da aka sani mune masa addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama sai kuma wanda muka binne shi a yau alhaji tanko shi ma mune masa addu'a Allah ubangiji ya sa ya shiga kabarin a sa'a ubangiji Allah ka yafe kurakuran sa Allah ka yi masa afwa sannan kuma mutum makabarta suka ce a sake gaya muku cewa ana da naira miliyan hudu da dubu ɗari da dubu biyar miliyan hudu da dubu ɗari da dubu biyar a hannu Allah Ubangiji ya saka kowa da alkhairi to akwai buƙatar dukan wannan kuɗi miliyan bakwai ne domin a ƙara ƙarasa biyan watan gona ta makabarta ana fatan isha Allah ta'ala kafin sati ya kewayo sai dai a jan ce an biya wannan makabarta wanda gurin da za mu kwanta ne ko ne ko kai wani lokaci ma baka sani ba ƙila kai za a fara binnewa a gurbi. Allah ubangiji ya bada ikon taimakawa Allah ya saka kowa da alkhairi sannan wannan masallaci kamar yadda kuke ji shi ma yana da plan na samar da nefa wato samar da sola Don ya zanto an samu wannan inji ne ake kunnawa don a samu sauki yadda mai ya zama yanzu dan sola da muke da ita ita mai wannan haskacci kawai da kuma ba da ainihin wato amplifier a yi magana da ita insha Allah ta'ala abin da muke da shi muna da kamar kimanin dubu ɗari tara da wani abu amma dai an mana lissafi na abin da za mu kashe yana da yawa za mu ci gaba da ƙoƙarin yadda za a rage wasu abubuwa ɗin Allah Ubangiji ya bada da ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kuma ila salatu